Akwai ranar da na ci na biyu a Islamiyya. Mahaifinmu ya bani kyautar sabon littafi da fensir. Da daddare duk muna kwance. Ba bacci nake yi ba, a kwance nake don ba wuta da wuri muke kwanciya. Ina kwance da Nuratu a katifar da ke ƙasa. Sai na ga ta sauko daga kan gadon ta nufi wajen kayana. Har zan tashi na zauna sai na fasa. Sai gashi ta bude akwatin ƙarfen da kayana yake ciki. Ta ɗauko littafin ta yaga ta karya fensir ɗin ta maida min akwati. Har na girma na kasa manta abin da ta min. Sai da na girma na gane baƙin ciki ya sa ta min haka. Haka idan muka samo kyautar abu ni da Nuratu sai ta yaga. Ko auren abban Nasiru da na murna take saboda ta san ba mai kuɗi ba ne mijinta ya fi shi hali. Maganar abban Nasiru ya katse min tunanin da na tafi. Sajida ki sha kunun mana. Tun ɗazu nake fama da ita ta sha ta ƙi kuma saboda ita na dama kunun nan. Ko dai zafi ne da kunun. Girgiza kai yaya Abu ta hauyi tana ina fa kunun ya ga zafi. Sai ta kai cokalin bakinta ta fito da harshen ta ɗanɗana tana ba zafi. Sai a lokacin ta tuna ɗanɗana kunun tai ta kuma haɗiye. Ta miƙe da azabar sauri ta fara salati tana tari da ƙarfi tana ƙaƙalo amai ta yi waje da gudu. Lumshe idona kawai ne ina yi wa Annabi salati, da kanta ta ɗanɗana kunun da take so ta kashe ni da shi. Sai kuma na fashe da kuka da na tabbatar da kashe ni da Yaya Abu ke sanyi. Abban nasira kuwa ya bi ta bakin ƙofa yana mata sannu. Ya dawo wajen da ta zauna ya ƙara ɗaukar kunun yana ina ga sartsewa ta yi, tashi ki sha kunun sajida ko wani abin kike so ki ci. Ido na zuba masa ina addu'a Allah ya sa shi ma ya sha kunun. Wallahi da zan ga abin da zai kashe abban Nasara daɗi zan je. Kunun ya kawo baki na ya ga na ƙara kau da kaina sai ya ajiye kunun yana ko ti za ki sha. Wai ba kya gajiya da kuka ne Sajida, don Allah ki bar kukan nan kar ki jawo wa kanki wani matsala. Bari na haɗa miki shayi, ina ga kunun ne ba kya so. Ya miƙe ya waje. Kabiru yana fita ya hanyar kicin yana shiga ya ga Yaya Abu na ta kakarin amai. Gefen ta kuma ga gwangwanin madara ta buɗe ta lafta a kofi. Shi kuwa cikin mamaki ya ƙarasa wajenta yana Yaya Abu lafiya kuwa mai ya kawo miki amai kuma. Yaya Abu kuwa hannu kawai take turawa bakinta tana kakarin amai. Gudun kar Kabiru ya zarge ta ya sa ta zuba ruwa a madarar ta kafa kai ta shanye. Sai da ta shanye ta kalli Kabiru da ke jera mata sannu tana, wallahi ba na son ƙazanta. Wari na shaƙa shi ne na ji zuciyata na tashi. A cikin kunun warin yake? A'a ina kai kunun bakina na shaƙo warin. Ai da kin fara gyara ta kafin ki ba ta abincin, na gaya ma ai warin da sauƙi. Sannu bari na dama mata shayi kamar kunun ne ba ta so. Yaya Abu ba ta iya magana ba saboda cikinta da ta ji yana murɗa mata da ciwo. Ta ƙara dama wani madarar a daddafa ta yi ɗakinta don ɗakinta daban aka ware mata. Yasmin ma da nata ɗakin. Tana shigewa ɗaki ta ɗaga kai ta kwankwaɗa madarar ta kwanta da ciki. Tana da kaina nake neman kashe kaina banda rashin hankali da ɓatar basira mai ya kai ni ɗanɗana kunun. Duk wannan Kabirin ne ma ya ruɗa ni, na je na ɗanɗana. Ta ƙara cije leɓenta saboda sosai ta ji cikin tana karta mata. Duk da sai da ta yi amai, ba ta taɓa tunanin haka maganin ke da mugun ƙarfi ba. Ai wannan da sajidan ta sha da asirinta ya tono, an gano ita ta saka mata magani a kunu. Ya zama dole ma ta nemo wanda bai kai wannan ƙarfi ba, ta daɗe tana addu'a. Sajira ta sauƙaƙa mata ta tafi da kanta ba tare da ta ƙarasa ta ba. Tunda ta gano irin arzikin da Kabiru yake da shi, ta fara kwaɗaituwa da son ita ma ta ɗanɗana arzikin. Ganin kuma Sajira na fama da rashin lafiya ya sa ta fara tunanin idan har Sajira ta mutu za ta iya auren Kabirun. Ta mori arzikinsa sai ta fake da ta aure shi ne don ta kula da yaran. Da wannan ƙudurin nata ta fara yi wa Sajira fatan mutuwa. har mamaki take yace take ganin sajida na raye don ba karamin jin jiki sajidan ke yi ba ɗayan hannun kuma ta rinka dan shishige wa kabirin tana caba ado sajida san bata dace ma da arzikin kabiru ba ita ta dace da arzikin sai dai duk kwalliya da girkin da take yi bata ga alamar kabiru na ganewa ba wataƙila dan yana ganin sajida shi yasa ba zai taɓa kawo tunanin aurenta a zuciyarsa ba Haka ne ya sa ta fara tunanin hanyar da za ta bi ta ƙarasa sajidan. Da ƙafar ta ɗaya ke duniya ɗaya a lahira. Tana tsaka da tunanin abin yi Kabiru ya tare ta da zancen zai ƙara aure. A ranar ko bacci ba ta yi ba, idan har ta bari ya auren hakan na nufin ba zai taɓa aurenta ba. Idan kuwa ta yi gaggawar kawo da sajida dole ma a yi tunanin aurenta. Sai ga shi sajida ba ta sha maganin ba ta kare a ɗanɗana magani. da bata san yana da mugun ƙarfi ba don mai gadin gidan ta sa siyo mata maganin dole ta ƙara siyo wani don wannan ya yi ƙarfi da yawa tunda har a yanzu cikin ta ciwo yake ta san in dai ta kawo da sajida ba mai kawo zargin ba mutuwar Allah da annaba ta yi ba tunda dama ta daɗe tana fama kiran da ya shigo wayar ta ne ya katse mata tunanin da take tana ɗauko wayar ta ga gwaggwace ke kiranta mai da wayar tai ta ajiye don yanzu gwaggo ta fara matsa mata da waya akan sajida kusan kullum sai ta kira ta ta tambaye ta ya jikin sajida sajida abban nusra bai daɗe da fita ba sai gashi ya dawo da kofin shayi a hannunsa har lokacin kuka nake wa zai yarda wai uban ƴaƴana ne ya maida ni haka saboda yayi kuɗi wa zai yarda yayata da ta saki nono ta bani ita ce ke son ganin ta kashe ni saboda kawai ta auri mijina da take ganin ya yi kuɗin da bata san ta hanyar da ya samu kuɗin ba. Duk na jikina ke son cutar da ni. Wani irin zamani ne wannan da Allah ya kawo mu? Wai yayata ita take son ta kashe ni. Nata a yanzu sai na ji ya fi tsaya min a rai. Na abban nisira bai girgiza ni kamar yadda na yaya Abu ya girgiza ni ba. Don dama shi namiji ba shi da tabbas. Ita kuma yaya Abu fa 'yar uwata ce ta jini. Da yanzu mutuwa ta yi auren Abban Nasara za ta yi ba tare da ta ji komai a zuciyarta ba. Na san shi ma Abban Nasara tsaf zai aure ta tun da da sauranta. Waye sani ma ko ma suna soyayyar yanzu ban sani ba. Tunda na san Abban Nasara yana cikin maza masu ƙarfin sha'awa. Muryar Abban Nasara ya katse min maganar zucin da nake yana ki buɗe ki na baki shayin sajida. Ina sauri ne zan fita ana jira na idan na dawo akwai maganar da za yi. Kawar da kaina na don shi ma yanzu ba yarda ne da shi ba, ƙila shi ma so yake ya kauda ni kawai ya huta. Zan ta zama a haka har sai Allah ya je homin Yasmin. Ɗakina ta bani abinci na ci. Tsaki ya ja da ya ga na kawar da kaina ya ajiye kofin shayin yana kina da matsala Sajida. Yanzu abincin ne ba za ki ci ba sai kin wahalar da mutane. Idan ba ni ba, ba kowane namiji ne zai iya jure irin wannan wahalar ba shekara guda ina fama. kallonsa kawai nake hawa yana gudu a fuskata yana ƙoƙarin miƙewa wayar da ke gaban aljihunsa ya fara ringin sai ya koma ya zauna yana gwaggwace na san kira ta ta duba jikinki wani irin sanyi na ji a zuciyata ko da iyana ne a zagaye da ni ina da wacce nake zuciyarta ta damu da halin da nake ciki muryarta da na ji ya ratso wayar da ya saka a hands-free ya sa na baza kunne na ina jin muryar mahaifiyata Bayan sun gaisa Gwaggo ta ce, Kabira har yanzu ba ta iya magana ne? Wallahi ba ta iya magana har yanzu. Kabiru ko gida za ka kawo ta na nema mata maganin gargajiya a nan. Wallahi ina cikin damuwa ko baccin kirki ba na iya yi. Kullum da tunanin sajida nake kwana, a raina yarinya mai biyayya da tausayin iyaye. Duk yarana ba mai biyayyarta, don Allah ka dawo da ita gida, ƙila a dace da sama mata magani a nan. Ina nan ne kawai, amma zuciyata na can wajen ku. ba na so ka ga ko ina damun ka a waya kullum. Abu ma yanzu sai da na kira ta bata ta ɗauka ba. Gwaggo ki kwantar da hankalinki, wallahi nan ɗin ma ina nema mata magani, kuma yaya Abu na kula da ita sosai. Ba zan iya kawo ta na ɗora muku wahala ba, yanzu ma akwai wani likita da aka haɗa ni da shi, an ce idan muka je wajensa za mu dace. Abin da nake so ka gane, so nake a gwada mata maganin gargajiya ila za a dace. Tunda ana ta gwada na asibitin yaƙi. Ido na ƙwalo na fara gurnani ina girgiza kaina da na abban nasara ya dage ba zan je ba. Kuka kawai nake don burina na koma gida, na san idan aka dage da addu'a zan iya warkewa. Ko ban warke ba, na samu bakina ya buɗe na fallasa sirrin abban nasara da na yaya Abu. Zama na a gidan nan yanzu hatsari ne, tunda yaya Abu so take ta ga ta kashe ni. Duk gurnani da girgiza kan da nake Kabiru haka ya ba mahaifiyata haƙuri akan kan ba zai yarda ya maida ni gida ba. Ta yi ta min addu'a har suka yi sallama ya kashe wayar. Ya miƙe yana ba yadda zan maida ki gida a haka kina kallon komai yi miki ake gwaggo ta tsufa. Bai kamata na ɗora musu nauyi ba, zan fita idan na dawo akwai maganar da nake so mini daga haka ya sa kai ya fice haka na kwanta ina sharɓar kuka ba ni da mai taimaka min yanzu sai Allah shi kaɗai nake da shi ya kuma san halin da nake ciki awa biyu a tsakani sai ga Yasmin ta shigo ɗakin da sauri ta rufe ƙofar da makulli tana umma da fatan baki sha kunun ba umma wallahi mama so take ta kashe ki kin san ta ɗauka ba na gani da na je kicin da lalube don na sha ruwa sai naga tana zuba magani a kunun ban san me yasa take so ta kashe ki ba umma ko dai guduwa za ina tsoron mama ta cutar da ke ban san me kika yi mata ba ta ƙarashe tana share hawaye ta gyara min zama ta kafa min ruwan da ta shigo da shi a bakina na shanye ina jin sanyi a zuciyata in dai za ta bani ruwan na sha sai na ji natsuwa min Allah ya mata wani irin baiwa da ko ni da nake babba ba na jin ina da zarfin iliminta. Da sauri ta sauko da ni daga gadon ta cire zanin gadon ta shimfiɗa wani ta kai ni ban ɗaki ta gyara ni ta dawo da ni. Duk abin da take cikin sauri take yi tana gamawa ta fita ba jimawa ta dawo ta hau bani shayi tana faɗa min. Ta leƙa yaya abu ta ga kamar bacci take sai dai ta tabbatar da na ƙoshi ta mai da kofin. Ta dawo ta riƙe hannuna tana, Umma Mama da Abba ba za su taɓa cin galaba a kanki ba. Zan fara ƙoƙarin nema mana hanyar da za mu gudu kafin lokacin Umma tunda ba kya iya sallah. Ba kya iya magana har bakinki ya yanke da istighfari. Ki rinƙa yi wa Annabi salati ki rinƙa karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ki riƙe abu ukun nan Umma Allah zai kawo miki sauƙi insha Allah. bari na tafi an jima zan dawo akwai abin da kike bukata kai na girgiza mata ina jin ta a raina yarinya 'yar karama da hankali ban taɓa tunanin rashin magana da bana yi na rinka salati a zuciyata ina istighfari ba don ba da aikin da ya wuce kuka da tunani amma a yanzu tunda ta tunasar da ni zan rinƙa yi ko da ta fita salati kawai na rinƙa yi ina istighfari har barci awan awon gaba da ni Na hau mafarki na warke na fara magana. Shikowar yaya abu ɗakin a mafarkin ya sa na saki ihu a mafarkin don da wuƙa ta shigo za ta caka min. A firgice na tashi daga mafarkin da na ina buɗe idona na ga yaya abu ta turo ƙofar ɗakin da filet ɗin abinci a hannunta. Tana au, bacci kike, to tashi ki ci taliya da mai da yaji tun da ɗazu baki sha kunu ba. Yanzu ganin yaya abu tamkar ganin mala'ikan mutuwa ne a wajena. Jikina rawa ya ɗauka na hau addu'a a zuciyata. A daidai lokacin da ta zauna a gefen gadon ta hau juya taliya da mai da yajin nakin dai san ba zai yi wiki zauna da yunwa ba. Tun da baki sha kunun ɗazu baki daure ki ci taliyar sai ki sha maganin ki. Ta ajiye taliyar ta zaunar da ni, ta ɗebo taliyar ta nufo bakina. Ba abin da nake iya motsawa a jikina sai kaina. Hannuna ma a shanye yake, ballantana na tura hannunta. Sai hawaye ya fara zubo min don na san ƙila yau zan yi ban kwana da duniya. Don idan ta tura min taliyar ta ƙarfi ta danne ni dole na haɗiye. Kau da kaina ne ƙirjina na na wani irin bugu. Don wani irin ƙamshi ne ya bugi hanci na, ina ma iya ganin birbiɗin magani a cikin. Masifa ta fara tana wai ke saji da mai haka ne ke fa ba yarinya ba ce da zan rinka wani lallaɓakin Da Allah ki buɗe bakinki ki ci ko na miki ɗure. ta fara ƙoƙarin tura taliyar bakina ta ƙarfi. Na riga na san kwanana ya ƙare. Ba mai ta a hannun yaya Abu. Ina ma simin ta shigo. Turo ƙofar ɗakin da aka yi ya sa na waiga da sauri kamar yadda na ga yaya Abu ta kalli bakin ƙofar ita ma. Da alama ta tsorata. Wani irin ajiyar zuciya na sauke da na ga Yasmin ce ta shigo tana lalubar iska kanta a sama. sai dai ta ya za ta taimaka min ita da ta nuna ba ta gani yaya abu kuwa ta ja wani dogon tsaki tana ke kuma uwarki kika zo nema a ɗakin nan da zaki wani shigo ba izini ba za ki taɓa samun waje ɗaya ki zauna ba haka za ki ishi mutane da sintiri da lalube uban me kike nema yaya abu ta daka mata wata irin tsawa yasmin kuwa ta ci gaba da nufo wajen gadon cikin lalube tana kai na ke ciwo mama shine na zo duba farasitamol. ta ina za ki ga farasitamol ke da ba ido ne da ke ba sajida kuma a kwance sai dai a kwantar a tayar ita kike nufi za ta tashi ta ɗauko miki maganin ke dai yarinyar nan an yi munafuka wallahi mai ya hana ni ki zo wajena neman maganin don uwarki ba za ki tsaya ba sai kin hau kaina daidai lokacin da yasmin ta rinka baza hannu kamar tana lalubanta tun kuɗa farantin hannun yaya abin. Yaya Abu ta saki ihun Salati tana ta zubar da abincin tsinanniya. Ba ta yi wata wata ba <laughs> ta jawo zumin ɗin cikin mugun bacin rai ta hau kilarta. Girgiza kaina kawai nake ina gurnani tamkar ni take bugu. Haka na rinka ji. Yasmin saboda ta taimaka min ta yi ƙaryar makanta ta daina zuwa makaranta saboda ta taimaka min take shan wuya a hannun abban Nisira. Yanzu kuma yaya Abu ce ta sako Yasmin ɗin a gaba. Na daɗe da sanin ta tsani Yasmin, ba kuma wai iya Yasmin ta tsana ba har yarana ba ƙaunarsa take yi ba. Tana nuna musu so ne na ganin ido, wani zubin idan ta ga abban nasara na nan. Amma in dai baya nan haka zan ci tana daka wa sa'annar tsawa har ihun Hamza sai da na jiyo kwanaki tana ta ɗumarsa tana sarfa masa ashir. Tun ma ban mutu ba. Tana cin zalin 'ya'yana ina ga ta samu nasarar kashe ni. Gajiya ta yi don kanta ta saki Yasmin cikin masifa ta hau magana tana wallahi sai kin bar gidan nan ba zan ɗauki wannan iskanci ba. Allah ma kaɗai ya san mai yasa ya makantar da ke haka kawai sai ki shigo ki zubar min da abinci. Ina ma zan ga laifinki ai duk laifin sajida ne bari kabirin ya dawo. To